Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san cewa mata su ne cutar ƙanjamau ta fi wa banna? Abinda za mu fara duba kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Babu mai da ke Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya Hajiya Maimuna Yakubu Muhammad, darekta a hukumar yaƙi da ƙanjamau da ake cewa naka a takaice, ta yi bayanin cewa Najeriya ita ce ƙasa ta biyu a duniya wadda take da yawan waɗanda suka kamu da ƙanjamau baya ga Afirka ta kudu a nahiyar Afirka. kun kuma ji cewa hukumar naka ta gano cewa shirye-shiryen da take gabatarwa ta gidajen rediyo da talabijin na wayarwa da jama'a kai akan illar kanjamau ba ta kaiwa ga dukkan mutane musamman mazauna yankunan karkara to za mu dora daga nan. To da hukumar ki ta gano akan cewa yadda kika yi bayani akan cewa da farko yaƙi da wannan cuta ana yi ne kawai da turanci wasu musamman a yankunan karkara ba amma san ana yi ba to da hukumar ki ta gano wannan zan ce kuskure ne ko kuma matsala akwai matakin da kuka ɗauka? Eh a sosai ma bayan da muka gano cewa yaƙi ta idan za mu fita ta TV ko ta rediyo ba wanda zai ji sai aka fara amfani da ƙungiyoyi masu zaman kansu. wato NGOs kenan. Eh. Wanda su muke ba su kuɗi, mu ba su grant da cikin karkara su je su faɗakar da mutane. Hmm. In aka faɗakar da mutane kuma a yi gwaji. Eh. In aka yi gwaji wanda aka samu da wannan cutar, saboda magungunan da yanzu aka samu asibitoci sai a ɗauke su a kai su asibiti a basu wannan magani. To inda mutum yana shan wannan maganin, shi kan shi zai samu lafiya kuma Eh, yadda zai eh, yaɗa cutar za ta yi karanci saboda za a kai wani lokaci a cikin jikin shi ma za a nemi cuta a rasa ba wai ba ta nan ba eh. amma yawarta an ci karfinta inda har yanzu ba a samu maganin da zai kashe ta ba ko haka ne yawa saboda haka magungunan da muke da su shine kawai za su ƙara wa jikin jikin mutum za su ba shi karfin ya wannan cutar har kai wani wani lokacin da yake shi kan shi zai yaƙi cutar kuma in ma ya yi jima'i da wani ba zai bashi ba. To da ko eh na gane to da mm. ko fara ɗaukan wannan mataki na amfani da ƙungiyoyi masu zaman kansu ɗin kwalliya na biyan kuɗin sabulu? Wa sosai ma sosai ma kuma sai muka da muka fara um, amfani da wannan matakin sai muka ga cewa mutane sun fi fitowa. Da mutum yana tsoron ma a ce mishi yana da wannan cutar saboda kowa kyamacin suke ko eh. amma da muka ga aka tafi karkara ake faɗakarwa sai suka cewa kuma ma baka fito ka ce kana da cutar ba ka cuci kanka haka ne saboda wanda suka fito suka ce suna da cutar sun samu magani kuma suna rayuwa irin ta sai kyamacin da ake musu sai yaro sai asibitocin mu aka samu mutane suna zuwa su ce mun zo gwaji da kanmu ba sai an ba ta wahala da su ba za su je su gwaji kuma sai muka fara faɗakar da masu unguwanni da kuma malamanmu har ya kai wannan matsayin da ake yanzu wasu guraren duk in za a yi aure sai an ce a ji a eh. Kin gane? Saboda faɗar kawar da ake yi a yi da Hausa, a yi da Turanci, a yi da Kanuri, a yi da Barbarci, a yi da Fulatanci. Saboda sai suka gane cewa ashe cutar nan ba daga nesa take ba tana kusa da mu. To wannan matakin da muka ɗauka shine ya kai mu a matsayin da muke yanzu. Amma duk da haka abubuwan da na gaya miki talauci yake sa 'yan matanmu wanda za ki ga cewa wanda suka yi wanda su yi makaranta ba kima kin san talla illar talla ko a Hausa wa'ansu ba su yi makaranta ba eh, eh. wa'ansu wata wa'ansu za a musu fyaɗe wasu kuma za su sayar da bikin su ne su samu kuɗin ma da za a ci a gidansu a ci abinci a gidansu ko eh haka ne wa'ansu kuma 'yan makaranta ne wanda yake suna ma'amala da 'ya'ya masu sai su ga idan ba su yi abin da masu kuɗin su 'ya'ya masu kuɗin suke yi ba za a ce ai ba su ba saboda haka sai su da cikin su daga nan suke ɗaukan cuta. To kin yi bayani yau da farko kin yi bayani akan cewa Najeriya ita ce ƙasa ta biyu na hmm. yawan matasa ko kuma 'yan mata masu hmm. ƙuruciya da suka kamu da wannan cuta ta kanjamau to zuwa yanzu kuna da kiyashin ko mutane nawa ne ko kuma 'yan eh, mata nawa ne suke da wannan cuta? Eh muna da kiyashin mutane nawa ne yanzu muna da mutane fiye da miliyan uku wanda suke da wannan cutar. Kin san gwajin wannan cutar, ko? Eh. Sai ka yadda sannan ka je ka yi gwaji. Wani zai yadda a yi mishi gwaji, wani kuma zai yadda ba zai yadda a yi mishi gwaji ba. Saboda haka kiyasin wannan wannan miliyan uku kawai wanda suka yarda ne a je a musu gwaji. To cikin waɗanda. Mun samu wannan ne ta mata masu ciki in su je asibiti awon ciki. Ana musu gwajin wannan cutar. in aka gwada su in suna da shi wato mijin suna da shi kenan ko haka ne kin gane ai eh saboda haka ta yanda aka yi eh, ta yanda tura suke yi aka yi aka yi extrapolating cewa idan dai mata kaza suna da suna da suna da suna da wannan cutan to mazajen su ma suna da wannan cutan to cikin idan aka ce mazajen suna da cutan to kuma wayanda ma ba matayensu ba su ma suna da wannan cutan To a saboda haka tana yiwuwa wannan fiye da miliyan uku din ma ah, ana iya cewa an fi haka kenan. An ma fi haka inda za a ce kowa ya zo Iblayi a gwada shi ya musa samu fiye da haka. To cikin wannan miliyan fiye da miliyan uku din nan matasa su suka fi yawa masu ƙuriciya 'yan mata ko kuwa? Cikin wannan miliyan ukun matasa su suka fi yawa. Matasa daga shekara goma sha biyar zuwa ishirin da hudu Shi ne matasa masu ƙarfi ko? Eh. Kuma wanda ma daga gurin su ma aka ɗauki jini wajen awon ciki aka samu cewa ana da wannan cutar sun fi yawa. Kuma in kika duba ita mace wannan cutar ta fi mata illa. Ita ta fi kamawa a cikin mutane goma in aka tara maza goma za a samu masu wataƙila a samu masu cutar su kai kamar uku ko hudu ko? Amma aka tara mata goma a yanda za a ake ɗaukan wannan samfur za a ga cewa mata balle mata masu zaman kansu an fi samun cutar a su kuma ita mace in suka duba ita al'auran mace in suka duba wato reproductive system ne ko eh. ta mahaifanta daga farjinta zuwa mahaifanta duk wuri ne inda cutar za ta iya shiga kuma idan aka yi jima'i tsakanin mace da namiji ai maniyin zuba mata ake yi ko a saboda haka ita tafi wahala kenan ita tafi yin wahala ba wuya ta ɗauka saboda ana bar mata shi ne a jikinta Wato kamar eh, na gane, ai kamar cutar sanyi ne shi namiji in ya kamu da cutar nan da nan yake ganewa mace ko ba ta ganewa nan da nan. Ba ta ganewa nan da nan. Kuma namiji zai iya saduwa da mace ya kama ciwon sanyi ba in dai ba yana da yana da ko yana ko ya karce ko yana da wata cuta a jikin shi ba bai da wuyan bai da eh, da wuya ya ɗauki eh, ciwon sanyi amma ita mace ba wuya ta ɗauka saboda kin san idan ta gama al'ada mahaifan nan ya an mammatse ta an samu ciwo ita kuma cutar kanjamau tana neman kafa ta shiga jikin mutum to in aka zuba mata maniyin nan ta samu kafar da za ta shiga jiki kullum yana shagali shi yana ta canjin gabdi yana ta canjin mata wata ranga alhaji kwance na ce mashi alhaji kaka alhaji sai ya ni face mushe an kawo 'yan bori da su da 'yan buga goge da su da 'yan buga korai kacacin kacacin kacacin kacacin kacacin kacacin kacacin a'a an yanke bakaken kaji amma alaji na nan kwance an ka 'yan bori an kawo bokaye bakal akuya an yanka ta amma alhaji na nan kwance an kawo malam malam ya ja yasin malam ya ja tabzi an yanke amma alhaji na nan kwance da doktor ya auna shi ya ce alhaji ya ɗau sida gauro koko mai mata don allah dai a bari zace Haka ne, a makon gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji kiran da hajiya Maimuna Yakubu Muhammad ta wa mata da yake su ne suka fi wato kasadar kamuwa da cutar kanjamau ko kuma su cutar kanjamau ta fi wa illa fiye da maza. Yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Halit Ayuba Katsina. To hajiya. To wannan malami ya ce shin gaskiya ne yawan tunani wai yana jawo ciwon olsa gyamban ciki kenan. Wani lokaci aka ce mutum na damuwa da yawa akwai abubuwan da in suka na damuwa da yawa sukan wani kamar ruwan acid ɗin da ke cikin cikin ɗan adam wani lokaci yakan nika karuwa to damuwa da ya kan sa wani lokaci in dai kana damuwa kuma jikinka Allah ya yi mai samun ulcer din to zaka samu ta hajiya To, to, batun shi dai gaskiya ne cewa yawan eh. damuwa din yana sa ulcer. Ne shi yasa ai ke koma damuwa da da wahalolin abubuwa da ke damun mutum yana kullum kana tunanin su shi yasa dan ma har wadansu ma in abin ya tsare yakan kawo su har hawan jini ma hajiya. Subhanallahi. saboda shi yasa aka ce akan ce mutum in kana abubuwa ka rinka dan samu wuri da zaka dan huta ko ka yi motsa jiki yadda zuciyanka zai zai fita daga waɗannan abubuwan da suke damun ka to baya ga wannan kuma me ke kawo ulcer to ai ulcer yawanci kin san akwai shi wannan waɗansu abubuwa kuma da muke ci kuma waɗansu yanda Allah ya su cikin su yan dai yanda Allah ya suke na wani lokaci ƙwayar cuta suna shiga cikin su da sauri haka to nan kwayan cutan kan sa gyamban cikin shi wannan gyamban cikin shi ke kawo nan ausu ɗin ai hajiya. to Allah ya sauke amin. to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuma madadin. Dr. Ladan. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu